الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجتنا لك الحمد والايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك الحمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد غدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلس سقيمة قلوبنا وغسل قواتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجزه شيء ولا يتعالمه وانصرنا على أعدائنا وأعدائك هؤلاء وغيرهم وأبهرنا عليهم بعافيته وسلامته عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهدم الأحزاب أهزمه وتكفرهم اللهم هزمه وانصرنا عليهم اللهم ألك في قلوبهم الرغبة كما أشركوا بك ما لم تنزل به عليهم سلطانا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم انشدك عهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤمر بعد اليوم اللهم أنت عددي وأنت ناصري بك أسول وبك أجول وبك وقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحمد لله muna nan ci gaba da darasinmu a cikin suratul tauba wato jiya annabi ya ce ba umarce ya karɓi dukiyoyinsu ba da sun ka ci mai ya anshi dukiyarsu ya yi sadaka da dukiyarsu ya ce a'a ba a bashi wannan umarni ba tafan to gashi nan za a bashi yau ya anshi dukiyarsu sai ya yi musu sadaka da ita domin laifi in ya girma ko mai shi ya tuba da ya gama da sadaka laifi in ya girma ko mai shi ya tuba sai ya gama da sadaka to kun ga Allah ya yi fushi da waɗanda mutane da basu je yakin tabuka ba to Allah ya ce yanzu tun da sun tuba an yahe musu a waɗanda mutane kaladu amalan salihu wa amalan gaira salih sun tuɗe amalan salih wa amalan gaira salih to fa asallahu an ya a alaihim to Allah ya anshi tuba gare su su ba da sadaka aya ta 100 da uku daidai za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da uku ko zuni na amuwa da him sadaka ta ta ɗari ruhum أعوذ بالله من الشيطان rana بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم to Allah ya ce da annabi ya khuz min amwalihim sadaka ka shi sadaka daga dukiyoyinsu to ka tsalkake su wato da kihin da aka yi musu tsalki da ita min dunubihin daga zunubansu kun ga wato sadaka tana da muhimmanci kwarai da gaske yaro da babba ko samu abin sadaka ya sadaka da shi namiji da mace ko samu abin sadaka ya sadaka wato sadaka tana tsalkake mutum ka an shi dukiyarsu huzmin sadaka sadaqatan ka an shi sadaka daga dukiyoyinsu tu tahiruhum ya tazkihim biha min dhunubihim ka tsalkake su ka yi musu tsarki daga zunubansu wanga sadaka tana tsarkake zunubai ta wanke mutum ya koma tas kama wanda kun ka ji qur'ani ya faɗa fa su lisa amwalin sai annabi sun ba da dukiyoyinsu duka Allah bai yarda annabi ya shi dukiyoyin duka ba fa ta za su lisa amwalin sai annabi ya shi sulusan dukiyoyinsu wata sadaka biha haye sadaka da ita to tunda sun ba da sadaka wa salli alaihi in musu addu'a ud'u lahum kai musu addu'a inna salataka bil ifradi wato salataka wa qira'a bil jam'i inna salawataka sakanun lahu lalle a ka ka natsuwa ce gare su lahu rahama ce gare su wakila kuma an ce dumani na natsuwa ce gare su bi qabula tawbatan domin wanda ya tuba yayi sadaka to Allah yana ansa tuba saboda haka a sadakatu da addu'a ka na tsowa ce gare su wallahu sami'un alim Allah mai ji na kuma Allah masani na ya Allah ya sami'u ya alim kana jin mu kuma kana ganin mu ka sa abin da ba kai ka taimake mu ka gafarta mana Allah ka taimake mu ka gafarta mana kuma damuwar da duk muke da ita ka sani Allah ka taimake mu ka kuraye mana ita ka shirya mana ɗiyan mu kanana da manya maza da mata ka samu albarka ka sa mu ci unhani abin mu ka sa su zanna su ido gare mu nan duniya da lahira ya Allah ya sami'u ya alim Allah ya ce alam ya alamu anna Allah alam ya alamu أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلم يعلموا شنسو بس سوبا يا الله مؤمنيها لم بكو سنبا أن الله هو يقبل التوبة الله يحشي حقيقة أنا كرب التوبة عن عباده دقبائيني kuma in sun ka tuba sun ka ba da sadaka wa ya akhudhu sadaqati kuma yana ansa sadaka in sun kai sadaka yana ansa kuma wa anna allaha huwa tawwab lalle allah shine mai yawan karbar tuba ala ibadihi ga bayi ne bi qabuli tawbata yana ansa su. arrahimu bihim kuma allah mai tausayi na gare su wal istifhamu litaqriri wal qasad bihi tahayyijum ila tawbati was sadaqa abinda aka ni wato ana so a kwadaitar da su su yi tuba kuma su yi sadaka Wata targibuhum biya ana kwadaitar da su ga yin tuba da sadaka saboda haka jama'a ku yawaita tuba kuma ku yawaita sadaka sadaka gaba ta farin ce, kowa abin da ya ga dama na zai sadaka da shi in ma in ma almajiri kake in ka samu ka ɗiba ka ci kuma ka yi sadaka ka ba wani ko almajiri dan uwanka ka ɗiba ka ba tayi ya Allah ya tawabur rahim ka tausaya mana Allah ka shirya maga duk abin da kaka so kuma ka karɓi tuban maka yi mana rahama ya tawo abu rafi wa kuli iman wa kuli imalu ba sayar Allah wa amalakun muminu وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل لهم كما كجاء مسوء إننا سنك توبا كما سنك بعد صدقة أول للناس ko kuma ka gaya wa mutane allazi na kalliduna a amalar saliha wayanda suka cuɗanya aiki na ƙwarewa akara sayi'an wato da aiki mara kyau kun ga dukan muna ayyuka na kwarai muna wa'anda ba na kwarai ba kamar da muna aka magana dukan wato ka gaya ma wa'anda suka cuɗanya eh, aiki na kwarai da wanda ba na kwarai ba ka ce musu ku yi gyara yi maluma shi shi'itun ku aikata duk abin da kun ga dama amma za ku samu sakamako ne fa sayarallahu kun wa rasuluhu Allah zai ga aikin kuma manzo ne zai gani wal mu'minuna mu'minai za su gani wata duna bil ba'ati kuma ya an yi tashin kiyama za a dawo da ku ila alimul gaibi wa shahada zuwa ga Allah wanda ya sa abin da a koye ta wanda an bayyane wa yanabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ba ku labari da abin nan da kuka kasance kuna aikatawa na tuba da yawan sadaka duk zai ba ku labari ne wa jazikum bihi ya saka muku da shi wal istiqbalu bin nazari lil mujazat wato abin nan huskanta da kallo don a saka musu wa illa in ba don wannan ba aifal ilmu hasilu dama Allah ya san ya san duk abin da suke yi amma ciwon da ya zai gani don wato don mujazaci na don sakawa wal mujazatu min Allah ma'lumatu ko nawa za a biya waɗanda sun kai aiki daga Allah sananne na wa min rasulihi wal mu'minin bi ma'ana sana'a alaihi daga manzon Allah da mu'minai su ko yabon da suke yi in sun kaga abin kwarai sai su ce Allah ya saka da alheri shi mumini abin da an san shi kenan in ya ga abin kwarai yabawa ya kai ba batawa ya kai ba in kun kaga abin kwarai ku ba batawa ku haɗe abin da kun ka gani ku ba haɗe abin da ba ku gani ba in kun kaga abin kwarai ku ba batawa ku ce wanda abin kwarai na an kai ku ba ganin abin kwarai ku ce ba ku gani ba ku ba karya ta kanku kamar da kuka gani yau idan ka saba mutum duk abin da kake na alheri baya gani ne shabi ɗaya ka kallo to ku bayyan haka nan ku bayyan haka nan ga aiki na kwarai shi yi yabo Allah ya taimake mu ya karfafa mu ya girmama mu wa akharuna murjauna li amri Allah wa akharuna murjauna li amri Allah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim والله عليم حكيم to wasamfan akhar kuma akwai wasu mutane kauman akharun wasu mutane na na daban muna mutakallif mina mutakallifin cikin waɗanda sun kai jinkiri ba su kai wannan jihadin na tabuka ba Allah sarki wato tabuka ta zama yakin tabuka ya zama wani irin al'amari mai girma duk wanda bai tahi ba ana ta Allah na ta magana Allah da kai ne shi ka magana suna faɗa manzo wani bai ce ba wani bai ce ba wanda bai ce ba ayi mai kaza wanda a ayi mai kaza Allah sarki haka dai wato in ka je ta buka ga in ka in ka ce ta buka ga wato sai ka ka ba ita ta ba Qur'ani ka ta magana ga yanzu idan ka shiga ta buka ga ba sai ka ga awa ba ita ta ba kai jama'a dukkan ku Allah ya kai ku ku ga ta buka ga da Allah ya kai ku duk ku shiga wannan ku zagaya ku gane da ido kuma Allah ya sa wajen hajji kun ka ko umra sai ku biya can ku yi ziyara ku yi hajji zama ku yi umra ku kare ba sai ku gano wurin nan da albarka sunaye ne Allah ya sa haka ne ya tabbata yake wasu an jinkirta su marjauna an jinkirta su wato bidun alhamdu marjauna an tawbati an jinkirta su ga tuba la'amurillahi fihim ana jira umarnin Allah cikin su bima ya da abin da ya so in ma yu'adibuhum ko dai shi musu azaba bi an yumitahum bila tauba ya zan ya karbi ransu su mutu ba su tuba ba wa in ma ya tuba alaihim ko kuma ya karbi tuba gare su wallahu alimun da khalqi Allah dai masani na da halittu ne hakimu ko mai hikima na fi sulhi bi ga abin da ya aikata da su kattala take kamar mutane uku alladina alladina dakarahum ba'd wayanda zai ambace su nan gaba kadan baya wa marara sune marara bin rabi wa ka'ab bin malik da ka'ab bin malik wa hilal bin umayya Allah sarki wayannan dattijawa ne ka'ab dai an matashi cikin su dukkan su kohina babu mai iya dafa maka ne abinci sai an dafa mai amma duk da haka ba su samu hita wajen wannan jihadi ba Allah ya kama su da laifi waɗanda ta kallafu sun abin nan sun yi jinkiri kasalan don kasala kawai wa mailan ila da kuma karkata zuwa ga kasala war raha da neman hutawa la nifaqan ba mana kai na waɗanda walam ya'taziru ila nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya dawo su wuri ne suka kawo uzurin ƙarya ba sai ƙarya ba kuma kaga yin kamar da wani sun kai fa waqafa am fa waqifa amruhum 50 yawman wa layla sai an ka dakatar da alamarin su kwana hamsin da dare hamsin wato ba a yi musu magana Allah ya yanke alaƙa kowace iri ta mutane tsakaninsu wa hajjarahum nasu mutane sun ka ƙaurace musu hatta nazalat tawbatuhum sai da tuba su ta sauka ba daga baya Allah da yake mai karɓar tuba ne Allah kuma aliman hakimu yana da ilimi ya sa da a cikin zukatansu yana da hikima wadda tassa ya bar su sun kai kasala ba su tafi ba to sai ya jinkirta al'amarin su to Allah roƙonka maka da iliminka ya Allah ya alimu ya hakim da iliminka da hikimarka yadda ka taimaka musu ka gafarta musu duka ka aiko da aya ka ce ka an shi tuba su Allah ka an shi tuban mu Allah ka an shi tuban mu Allah ka gafarta zanubanmu Allah ka shirya ɗayan mu Allah ka shirya matayenmu Allah ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mana mu duka da mu da iya da zuriya baki daya ka ƙara mana imani da lahiya ya alima ya hakim abinda duk an manuharsu ta alheri Allah mu ma muna da tamu manuwa irin tamu kuma ka sani ya alima ya hakima ka taimaka mana ka gafarta mana kakka bari watan ga na ramadana ya wuce Babba ka gafarta mana ba yar alima ya hakim ka tosaya mana watan da na ramadana yadda hidda dukkan barkatan mu da shainan mu duka duk ya da shi ya ban mutanen kirki ya alima ya hakim Allah ya ce wallazi na taka zo الذين اتخذوا مسجدا فرارا وكفرا وتفريقا بين irin وإرسادا وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلبن إن أردنا إلا الحسنى والله يزاد إنهم لكاذبون ومنهم سمح كما akwai wani nau'i cikinsu wanda yake yi amalu ihil islam su suna aiki don su na musulunci wal musulmi na su na musulmi da amalin sai su yi wani aiki da suka son su na musulunci da shi amma yuhimu annahu ya musa a musa'adati islam amma sai ya nuna wa mutane kamar yana yin wannan aiki don taimakon musulunci alhali don rusa musulunci ya kai wala ya fi illa fuzzak ba masu fahimtar ma kirki na ya kawa musulmi sai masu hazaka annabiru na da awaqibul umuri wa'anda kadibi wanga abin an kai shi nan gaba mi zai zama sune awaqibul umur misal amali ashabi masjid dirar kamar misalin aikin mutanen wani masallaci da aka ce masjid dirar masallaci na an kai kawai don annabi yana da masallaci an ka ce a yi wani masallaci don a raba kan al'umma kun san yawaita masallatai cikin wuri guda raba kan mutanen wurin nan ya kai abu na wanda bai da kyau alamar tashin duniya na masallatai da gani ana yi ko ina masallatai aka sai ko ina masallatai aka sai alamar tashin duniya na wannan to Allah ya kare mu wa'annan mutane sun yi masallaci suna nuna kamar tausaya ma mutane na su kai ka zo majidan wa'anda sun kariki masallaci wa hum itna ashra bin munafiqin munafiqai na su goma sha biyu diraran don cutarwa ga masallaci annabi ai madaratun li ahli masjid quba dan su cuta wa mutanen masallacin quba ita quba din ga wadda adda daraja wal munafiqai ba su su masallaci yanzu idan kai alwala da sahi ka masallacin quba kai nafila raka'a biyu ko ka yi nafila ko ranka na ka ka iyawa duk zunubinka an gafarta maka kuma ka zama ɗan aljanna amma wai munafukai shi na suka son su rusa shi masallacin da shi na suka son su rusa ko gobe ko gobe yanzu abin nan in Allah ya kai ka kace umara ka biya ta buka amin za sai ka biya can Eh, sai ka je a can ka yi abin nan ka yi sallah wurin don ka samu lada kun san duk wanda ya umra Allah ya gafarta mai kuma ya zama da aljanna ya gafarta musu bakin Allah ne to duka a biyu daidai da umra guda suke duka a biyu wannan masallaci ai shi yasa ni ina son masallacin nan ni masallacin nan ina so ne wato kuma kuna so ne Allah shi haɗa mu da ku Allah shi haɗa mu da ku yace sun riƙe wannan masallaci don su cuta masallacin Uba wa kufuran kuma don kafirce su su munafikan la'annahum banahu bi amr abi abu amir ar-rahibi akwai wani ƙaton ba yahudi abu amir ar-rahibi shi yace yi shi la ya kuna lahu dai ya zama haka gare shi ya fihi ya kaddama fihi man ya min indihi ya gabatar ciki ne duk wanda ya zo daga wuri ne sai shi ranna nan shi ba musulmi na ba amma ya haɗa kai da munafukan musulmi ya ce a gina masallaci a nuna mutane kamar don taimakon jama'a za a yi shi alhali manawa ce wanda za a yi a wace masallaci annabi shi a manawa wa kana zahaba liyatiya bi min kaisara ya ta yi wajen sarkin kahirai can kaisara ƙasar rom don ya taho da sojoji likitalin nabi ga yakin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya haɗa kai da munafukan da tare da annabi wa tabriqan bainal na don rabawa tsakanin mu'minai alladhina yusalluna bi quba wa ka salla quba don a raba kansu a ce ai da don masallaci na da nan da can duk masallaci na bi salatin bi salati ba da fi majidi don wasu sashen mutane za su yi sallah masallacin ga na munafikai <clears throat> tunda ba kowa ka gane manufarsu ba Wai ta dalle haraba Allah wa rasuluhu kuma ya zama haka da duk wanda ya yaki Allah da manzo ne sai shi dawo ne shi zama ne ai wanda ya yaki Allah ya kabla bina'ihi kamar a gina masallacin wa huwa abu amir al-mazkur shine abu amir din da aka ambata wala ya halifunna kuma in an ka tambaye su munafikai za su yi rantsuwa da Allah in aranna illa alfa'alata alfusuna? wallahi babu abin da muka ni sai aiki mai kyau min rizqi na tausayawa bil miskini ga miskini fil madari in ana ruwan sama wal harri ko ana zahi wa tausaya don a fada da Allah musulmi ya za a mace musulmi wuri guda masallaci guda mu taimakon musulunci na mun kai ai wani masallaci don wasu su samu sauki kun haka masu yawanka masallaci ka cewa kuma Allah ya san abin da an manufarsu wallahu ya shahadu Allah ya shaida Inna innahu lakadibuna fi zalika uzuran da sun kawada ƙarya ta suka yi su munafikai wa kanu sa'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayi salli fi sun kasance sun roki annabi ya yi sallaci. wa hamma an fa'ala kuma yayi niyya ya kai sun kaga ya ce annabi cewa ya sai ya buɗa musu masallaci kun ga ai duk irin waɗannan masalatai an ka buɗa sai ku ga a gayyato mutanen kirki in ba su sani ba sai su taho to yanzu kai kamar yanzu an buɗe irin mugun masallacin nan an turo wasu manyan malaman ku sun taho nan su yi sallah gobe kana ce wani ba a sallah nan sai kai ko izalawa ne yi? nan ko yayi sallah kace ba mu sallah nan kaga sun yi umarni da wannan dama sai su ci gaba da rusa musulunci da wannan malami shi yasa idan kana kana nesa an ka ga yace ka wa'azi wani gari tsaya kai bincike ni a fa'ida bincike wa'anda a jagororin wurin kakkace wa'azin ka ya zama sanadiyar raba kan mutane ka iske su haɗe ashe wani na kasan ya balle bai san wanda zai yi ba ya gayyato ka sai a ce to ko kai kana tare da shi sai a yi unhwani da sunan ka a raba kan mutane ka tsaya kai bincike in garin ku na ka san kowa amma in wani gari na baka sani ba to ibin ciki kamin ka kai mai wa'azi su aka yi ya san abin da yake in ka ce ko ina faɗawa kaka yi to wanda ka faɗawa da ka ga dama haka Allah zai kaɗa ka inda zai ka kaɗa kanka saboda haka ku lura da wannan sun ga yace annabi ya tai annabi ko yayi niyyar tahiya sai jibril ya tawo fa nazala la taqum fihi abada la taqum fi abada لمسجد نسس على على التقوى من أول يوم حق أن تقوم به رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين النبي عيني في وجه مسلسل wato wayan nan ba su bayyana gare manyan mana na ba a shi manya na tare da manyan kahiran duniya su bai sani ba shi ya shirya bai ta sai jibril ya mai sallama ya ce ce Allah ya aiko ni ya ce la ta kun fiha abada masallacin nan har abada ka ka tsaya ciki ne shi fara sala jama'atan mu sai annabi ya aiko su jama'a da fasuna sun ka sassare ginan nan sun ka buge shi wa harraku sun ka buge ah, hakin da an ka lulluba mai waja'aluhu makana waja'alu makanahu kanasa sun ka faso shara da motsa sun ka zuba wurin har yanzu haka masai masai a wurin na yanzu haka yanzu haka wurin masai na ba unhanin komi da shi tun wannan lokaci yulka abin nan tulka fi hal jif ana jefa motsa ciki ne ya ce to abin da za a wa masallacin kenan to duk masallacin da kuma ga masallaci ga wuri wasu sun ka to sun ka gina wai don matsala ba don matsala na ba masjid dira da aka ce mashi a cikin mutane ko ina ga masallaci ga masallaci don masajid dirar masallatan mai na haikai aka kiransu masallatan munafukai ne lamajidun ustita lalle masallacin da aka asasa ai bun ya ido an ka aza Ka'idodin gina ce wato asalin gina ce Allah ta kawo bisa ga tsoron Allah min awwal yawmin tun farko da an ka babu masallaci lokacin da an ka masallacin ƙoba duk dangane nan babu ma mutane babu ma mutane ne kuma na sai na an ka masallaci na tsaye babu ma to in Allah na sun ya taimake ka haka ya kai ma duk inda ka zanna babu kowa wurin sai kai masallaci to daga ba sai a yi ta masjid da dirari kusa gare ka ai ta masjid da jira da kusa gari ka yadda za a cuta ma to kaga kai Allah ya taimake ka ba kai masjid da jira da to in Allah ya so taimake ka haka kai ba ka iske na wani azana ka kusa ko ina sai ya taimake ka sai ka ce ka zanna babu kowa ka yi masallacin ka daga ba sai ai yi masallaci kusa gari ka to don a cuta maka ai kai don a cuta maka to kullum Allah bai gushewa yana taimakon ka akan su don su mana wasu ba ta da kyau kai ku ta kasar da kai ba kowa ba dai a ce wani ka kace ma kowa ba to ba kowa lokacin da aka yi wannan masallaci na ƙuba. shi wannan masallaci da an ka asasa don Allah dai Allah a akan tsoron Allah min awwali yawmin tun farkon yini wanda a fiye a tasu an ka aza asalin gina kai yau ma halalta bidarin hijira lokacin da manzo Allah ka shigo gidan Madina da hijira wa huwa masjid Quba to wannan shine masallacin Quba kama fil bukhari kama wanda yake cikin bukhari to wannan masallaci a haƙu minu shi ya cancanta an ta kuma tu salli fihi ka tsayu kai sallah ciki ne fi hirjan ciki ne akwai maza ma'aminta kuma ansar su ne ansar yuhibbuna an yatadaharu suna so su tsarkaka su kullum tunanin abin da zai tsarkake musu imanin su a gaban wallahu yuhibbul mutahhirin Allah na son masu tsarkaka irin su Allah ka samu cikin su ai wallahu yuhibbuhum Allah yana son su wai sibohi yana ba su lada ala zafate bisa ga tsabtar su na da gamu hatta fil asali mutahiri ai mutatahhiri warawa ibn huzaima ibn huzaima ya rawaito fi sai cikin littafi ne an uwaimiri ibn sa'ida daga uwaimiru ibn sa'ida annahu sallallahu alaihi wasallama atahu kowane ya ce annabi ya zo musu fi masjidin suna zaune cikin masallacinsu fi masjid quba masallacin quba fa da sai annabi ya ce na zo ne in tambaye ku inna allaha ta'ala qadi ahsana alaikum sanaa hakika Allah ya kyauta kyautace ya bugare ku fi qissati masjidikum a cikin kisan masallacin ga ku. Allah ya yi yabo ciki ya ce fi rijalun yuhibbuna an yadaharu an yi tadaharu wallahi yuhibbul mutahhirin to tambaya ku nake kuma hadha tahuru alladhi tadaharuna nabi wani irin tsalki na wanga wanda kuka tsalki da shi tun da dai naga Allah na ta yabo ne shi wani irin tsalki na kuka yi Allah ya yaba ku da shi haka kalu suka ce wallahi ya rasulullahi ma na alamu shay'an wallahi ya rasulullahi ba mu san wani abu ba illa annahu lana jiran min yahudi sai dai mu muna da wasu makwata cikin yahudawa in sun kai kashi wa kanu ya ga siluna adabarahu suna wanke dubara su nuna ga'i daga kashi in sun yi kashi bayan sun karce suna sa ruwa su wanke muka salla mu ma sai muka zan in mun karce sai mu wanke kamar gasalu kamar wanda muka wankewa shi kadai ne muka sani wa bi hadisin cikin wani hadisi rawahu bazar wanda bazar ya rawaito wa qalu sai suka ce nattabi'ul hijarata bil ma' in mun ka sa dutse mun ka karce sai mu taruwa mu wanke fa qala huwa zaka annabi yace shi wanda shi addini dan da yasa Allah ya kai banku fa alaikumuhu ku rike shi da kyau ku rike da kyau saboda haka duk kun kai kashi ku sa abin shayewa in kuna da toilet paper ku sa in kun ka shahi sai a sa ruwa a wanki Allah na son haka nan yana so a tsalkai tsarki biyu lokaci guda a karce sannan a wanke Allah na son haka nan annabi ya ce fa ha abin na ha fa alaikum ko zaka wannan shine Allah ka yabo mu fa alaikum hu to na umarce ku ku rike wannan da kyau kada ku yi wasa da shi ku rike shi da kyau kun ga hadisan guda biyu ne hadisan na farko sahahu al-albani ah, abin nan ah, rahimahullah wanzur sahiya abi daud shi hadisan na farko Allah ka gafarta mana Allah ka shirya mu ga abin da kaka so kana gafarta mana أفمن أسس بنيانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرب على شفا جرب فنعار في نار جهنم wallahu la yahdi al-qawma adh to afa man assasa bunyanahu yanzu a yanzu ana gama wanda shi tun asalin sadda ya adagi nan masallaci ne ba ya da abokin jayayya saboda Allah ɗaya azabi ne bai ga wani ya aza yake bari in masallaci kusa gare ba a shi ya azabi ne babu masallacin kowa wurin shin wanda ana masallaci ne haka ala taqawan min Allah bisa ga taqawa daga Allah warja arwani minhu da kuma fadayin samun yarda daga Allah shekhairu wanga shi yayi alheri amman asasa yanahu ko ko wanda ya azumi na sai ala shurufi ala shafa jurjin bisa ga gehen gaba bidan mai ra'i jurfin wasu kuni ha jurfin ai janibin gehen gaba harin gaba wadda ta yi kusa fadawa mushrifan ala sukudi kun san in ruwa na hawa in kun ka tai gulbi idan kun kai gabas ga gada inda adda abin na na gaba kuna ganin ajima ajima sai ka ji bandam ta yanke ta fada ajima ajima sai ka ji ta ce bandam ta yanke ta fada to yanzu wanda ya toye ya na kai gahili mai kyau saboda Allah yana zama daidai da wanda ya sai da ga gaba na mutum yankewa ya gina masallaci wurin nan bisa gare ta kuma ya san wada za ta yi in ba a tara ba sai ya to sallah ta wada shi duk a mutu yana matan yana matan huwa sallar fa nahara bihi sai gaba ta waɗa da shi ai sakata ma'abani ya gaba ta waɗa tare da wanda ya gina kuma da fada wata ita wannan gaba ta jahannama ta ba ta gulbi ta ba Wani mm. hara bihi ta fada da shi fina da jahannama cikin wata jahannama shin suna zama daidai da wanda ya gina ta ga hidi mai kyau saboda Allah ba su zama daidai to duk wanda ya gina masallaci don wata manufa to hukunci ne ke masu kuɗi ku lura malaman ku na sa ku ce ku ce wuri kaza ku yi masallaci kuma kun sa akwai masallaci wurin nan na hane ku malamin ku ba Allah kuna ba ku haɗa mai mun te wurin inda kace a masallaci mun ga wani masallaci yace ku yi tabbatun su ku yi ba mu yi su guda mana wani wuri inda ba masallaci za mu yi maka masallaci gwada mana wuri inda babu masallaci eh ko ba a ƙi da su guda ba halan ba su ba su iya zuwa wani su yi nasu ai dole da kaga izala ta samu gudunmawa hakan na ta kai ba ta yi ne inda waɗannan makiyan ta wani wuri aka zuwa inda babu sai a yi shi sa Allah ya ce mu ta yanzu ba ga kunan kun tara masallatai ko ina ba wace fa'ida sun ka ba ku saboda manuwa ba irin wancan ta dole ta ba fa'ida da suka ba to wanda duk yace ku gina masallaci ku ce mai a gwada mana wuri in kun ka sai ku ba ai akwai masallaci kusa da wurin nan ku ce ba ku yi ku ce ku yi ai hal aqida su gura ku ce ko aqida suna wata gwada mana inda ba masallaci mu sai ku in dai lada kuka bida in ko azaba Allah kuka bida ku ce ku gina ku raba kan mutane wanga ya faɗi wancan na ji shi ko ya jima ya sako wanga ya sako wanga ya sako wanda kun ka ɓata ran mutane haka Allah zai ɓata muku rai wanda duk kun ka ɓata ran mutane haka Allah zai ɓata muku rai ko malamin nan da ya sako gina masallaci nan bai iya kare ku bai iya kare ku daga azaba Allah saboda haka ku san abubuwan da kuke yi in za ku yi ba cewa an kai ka a gina masallaci amma dai a san da za a yi to yace abin nan fanhara bihi bi na jahannam wa khabru man akaniya mahzufun taqdiruhu khairun wato wanda yayi dan Allah shine ya alheri wa hada tamsilul lil bina'i wannan to misali na ga yin gina ala da takawa ga kishiyar takawa duk wanda yayi gina ba da manuha mai kyau bai gina makaranta ko masallaci ga wuri ba da manuha mai kyau ba don suwa na da ni ko bari in ta yi masuwa ne wuri guda to misali ne ke na ya gina makansa ramin ramin jahannama kuma cikin zai wada da kun ji Allah ya faɗi misali ne ga wanda ya gina duk da takawa kishiyar takawa da ta kariri ma ya ulu ilaihi don tabbatar da abin da zai dawo gare shi muna kusura ne na hasara ya yi hasara kuɗi ne kuma bala'i zai sauko mai kuma ba ya da lada wal istifhamu lil imkani abinda aka ni ka koyi hakan al awwalu khairu wanda yana saboda Allah shi yayi alheri wa huwa misalu masjid quba shine masallaci misalin masallacin quba wa tani mugu masallaci wanda mai shi ya gina bisa gararin jahannama kuma ciki yayi misali ne masjid dirari masallacin da an kai don cuta ma masallacin da aka iske wurin wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shirya da mutane azzalumai kaka samu cikin su ya rahama la ya zalu bunanu bunanu la ya zalu bunanu alladhi banawri batan bi qulubihim illa an tuqatta qulubuhum wallahu alimul hakim kun izala ada ku masallacin gari muke duka lokacin da abin da ya faru ya faru wato jami'ai sun ka kira mu suka ce mana kun ga hikina muna ba ku shawara ku nemi wuri ku yi masallacin ai sai mun ka nemi ku diba da gari da ta mun ka taso sai da mun ka zo nan daji can sabon gari mun ka to daji babu kowa wurin nan mun ka samu hili mun ka yi masallaci da hikina ta faru can ai da mun ka taso nan mun ka taho akwai akwai masallaci nan babu masallacin kowa nan wurin to haka izala ta da wuri ba ta yi inda wasu don hitina mun ka dawo nan kowa babu masallacin kowa nan wanda dukkan gani nan sai dai in ya zo masjid dirare na ya toshe shi amma lokacin da mun ka zo nan kowa babu nan mun ka aza asalin ginin to haka izala take dori haka izala take Allah ya sa ta koma haka da yanzu la izalu bunyanuhum gina su ba ta gushewa allazi banau wadda sun ka gina ba ta gushewa ta zama riba ta shakka cikin zukatansu ai sababan da riba sanadiyar shakka fi kulube cikin zukatansu tun da dai manufarsu ba mai kyauta ba sanda sun ka yi don sun ga suwa na wurin to bari mai don mace wuta musu to ba su gushewa cikin shakka illa an takanta a kulubuhun sai lokacin da zukatansu ta yanke daga jikinsu ai tamfafila kulubuhun bi an yamutu zukatansu sun kai ta daga jikinsu wato ba su gushewa suna cikin shakka ga wannan gina har da sun kama su wallahu alimun da khalqihi Allah masani na da halittu ne hakimun fi sun'ihi bihim kuma mai hikima ne ga aiki ne gare su hadihi khatimatu bara'a wannan shine karshen bara'a wa hiya ta'qibatun min hadithil jihad wannan ta'qibai ne daga hadisin jihadi wa takhalluf da jinkirin zuwa jihadi wal mu'minina da bayanin mu'minai wal munafiqina da munafiqai wa ma fihi min dalail al iman wan nifaq da kuma bayanin abin da ke ciki na dalilan da ka nuna masu imani da kuma masu minahici wa ba'd sifatir rasul da bayanin wasu sifofi na manzo alaihi salatu wassalam ila hadhihi al umma zuwa ga wannan al umma wa wa fa bada'a bil mu'ahadati sai ya fara da abin nan ma'ahada wato sha'anin alƙawari allati bainallahi wa bainal mu'minina alƙawari wanda ke tsakanin Allah da mu'minai zai fara da shi cikin wannan at-ta'qibat wa kayfiyatul khulati al fi fiha da sifar yadda za a yi a yi ikhlasi ga wannan alƙawari da a tsakanin Allah da mu'minai فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وعدهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأحد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم to inna Allah shara min mu'minina lalle Allah ya riga ya sayi ga mu'minai ni ya sayi an fasahu amalan ya sai rayukansu ya sai dukiyarsu kuma ya biya bi an yi abinda yaka abinda za a yi su ba da rayukansu su ba da dukiyarsu fi ci wajen mai da'a kal jihadi kamar jihadi to shi a cinikin da yayi maransu da dukiyarsu to mi za a biyan su shi ko su ko nawa za a biyan su yace abinda za a biyan su bi anna lahum aljanna aljanna za a ba su duk wanda ya cika wannan alƙawari yayi unhani da dukiya tai yayi unhani da rayuwa tai wajen aikin Allah shi ko Allah ya yi mai alkawarin ba shi aljanna yuqatiluna fi sabilillah suna jihadi saboda Allah wa luna su yaqa wa luna a yaƙe su jumlatu eh, abin nan yana eh, bayanin lishira su yaqa a yaƙe su wa bi qira'atin bi taqdimil mamni lil maf'ul wato fa wato marmakon fa yaqtuluna wa luna. fa yaqtiluna a yaƙe su su ko su yaƙa ai fa yuqtalu ba a a kashe sashen su wa ƙatilu baƙi saura kuma su yaƙi haka za su ci gaba wa'adan alaihi haƙa alƙawari na na gaskiya daga Allah wa'adan masdar haƙan masdar masdara ne masu bani ni fi'li ilima al mahzuf ai wa'ada wa'adahum Allah wa'ada Allah ya musu wannan alƙawari wa haƙa zalika al wa'ada ya wajabta wannan alƙawari wajabtawa ai ta haƙaƙa wa tabbata wannan alƙawari ya tabbata fi haka nan wannan alƙawari tsakanin muminai da mahalicin bayi alƙawarin yana nan fi cikin aktaura taura wal injila da injila wal qur'ani kuma da qur'ani wa kullu ummatin umira bil jihadi kowace al'umma da an ka umarce ta jihadi to wa idan alaihi aljanna ayi mata alƙawarin aljanna in ta yi aw kullu ummatin alima hadha alwa'd ko kuma ana nihi kowace al'umma ta san wanga alƙawari allazi amara bihi hadhihi al'umma wanda Allah ya umarci wannan al'umma da shi li subutihi fi kitabi kowace al'umma wannan alƙawari na wannan na al'umma ya tabbata ta cikin littafin wanda ya gabata wa man awfa bi ahdi min Allah ba wanda ya Allah cika alƙawari Allah ya yi alƙawari zai ba da aljanna ga muminai su ko su ba da rayuwarsu da dukiyarsu wajen aiki ne shi ko ya ba su aljanna wa man awfa bi ahdi min Allah wane ne wanda ya Allah cika alƙawari babu ai la ahad awfa minhu babu guda wanda ya Allah cika alƙawari fastabshiru ayyuhal muminu. ya ku mu'mine ku yi bishara da wannan alƙawari fi iltifatun an gaiba fastabshiru bi bai'ikum ku yi bishara da wannan kasuwanci naku allazi baya atubi wanda kun kai ciniki da Allah yace ya sayi ku da dukiyar ku yace zai biya ku da aljanna to ku yi bishara da wannan wannan ciniki wa zalika bay'u wannan ciniki huwa al-fawzul azim shine rabo mai girma wato almanilu gayatul matalu wanda zai ya samu ya samu abinda iyaka abin da bayan shi babu wani abin da to Allah da albarka sunayenka ka ba mu ikon cika wannan alƙawari ka taimake mu mu cika wannan alƙawari ka ba mu aljanna gada da kai alƙawari summa bayyana sifatul mu'minin sannan ya bayyana sifar mu'minai Allah ki ta qatadi al ikhlas wanda wannan siffa su tana hukunta yi dan Allah ga duk abin da za su yi wa bai, ita tana tabbatar da kullun shirki fa qala at-ta'ibuna at التائبون العابدون الآمدون السائرون الراجعون الساجدون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين to yace wayannan bayi ga su at-ta'ibuna rufi'a 'ala al-madahi bi taqdir mubtada ay hum at-ta'ibuna wadanga hum at-ta'ibuna sune wayanda in sun gane sun yi laifi suna jama'a idan kun ka gane abinda kun kai ba daidai na ba ku roƙai gafara shi gafarta mu ko yaushe ko da dare ko da rana ko cikin jama'a ko kai dai in ka gane abin da ka yi ba daidai yana ba ka roƙai gafara sifa ta farko kenan kuma ta'ibuna su ne waɗanda ke tuba mina shirki daga shirka wanda faƙi da mina hikki ai hum at-ta'ibuna su ne masu yawan tuba al'abiduna masu yawan ibada ai al-mukhlisuna ibada ibadatu wa'anda ka tsarkake ibada su ga Allah shi kadai alhamiduna lahu ala kulli halin ko yaushe su ne mai godiya ba su renawa ga abin da ya ba su kullum godiya suka yi atta'ihuna masu yawan azumi ba na ramadana kawai ba bayan azumin ramadana ya wuce suna da yawan azumin nafila ai as-sa'imuna masu yawan azumi wa minhu qawluhu alaihi salatu wassalam daga wannan aka samo maganar manzo alaihi salatu wassalam siyahatu ummati as-sawm at abinda ake yaha yawan bude ido yace to siyaha al'umma ta nika as-sawm azumi inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah saboda haka azumi jihadi na fi sabilillah shabbaha biha shubbiha biha an kamanta wato azumi da siyaha ila ta uku an shahawati don tana kare mutum daga sha'awa ita ma azumi tana kare mutum daga sha'awa to wayannan bayi na Allah atta'ibuna al'abiduna atta'ibuna suna da yawan tuba suna da yawan ibada dan Allah suna da yawan azumin nafila arraki'una suna da yawan ruku'i as-sajiduna suna da yawan sujuda ai almusalluna suna da yawan sallah bayan sallah farilla kuma suna da yawan sallolin nafila al'amiruna bil ma'ruf suna da yawan umarni da aiki mai kyau wannahuna anil munkari suna da hani suna da yawan hani ga aiki mara kyau wal hafizuna li hududillah suna tsarewa ga haddodin Allah aili ahkami ga hukunce hukunce ne bil amali biha suna yin aiki da abin da Allah ya umarce su gurgudun iyawa summa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an hada tafasu sannan Allah ya umarci annabi fa qala wa bashiril mu'minina yace waɗanga mu'mine al-mawsufina wanda aka sifanta bi hadhihi sifati da wannan sifofi wa bashirhum bil janna kai musu bashara 'yan aljanna da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin su waɗanda bayina ka at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar والحافظون لحدود الله اجعلنا منه يا رب العالمين اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين ما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم to shi ma ta kaddama mana sura abin da ya gabata cikin sura amara bi maqata ati jami'il kufar ya ba da umarni a yanke alaka da dukkan kahire fi jami'il mu'amala cikin dukkan mu'amala to wa huna yu'akkidu hatta fi du'a ila yanke wa hadda addu'a kan awa mushrikai hadda addu'a wanda biyan mutu yana mushriki kakkace Allah ya gafarta mai in dai ka tabbatar da kahiri ya mutu kaka ce Allah ya gafarta mu wal istighfaru kaka mai istighfari wa anna alaqatad dami la tanfa'u lalle alaka ta yan uwantaka ta jini ba ta wani idza udma alaqatul aqida in an rasa alaka ta aqida in dai babu addini to ya uwantaka ba ta faqala sai Allah ya ce subhanahu wata'ala ma kana lin nabi rashiwa ga annabi na amanu da wayanda suka yi imani an yi tagazuru mai mushriki na su yi istighfari ga mashirikai. walau kanu uli kurba ko da mashirikai makusantan ne ai da wi qarabatin suna da zumunta tsakanin su ka abi ɗalibin annan nabi kama abu ɗalibi. dan uwan baba annabi sallallahu alaihi wasallam la yastaghfaru lahu to ba yi mai istighfari ko da iri ne na in dai ya mutu ba musulmi ba ko kanan ubanka na ko wan ubanka na baka yi mai istighfari baka ce Allah ya gafarta mai in dai an tabbatar da ya mutu kuma an tabbatar da ya mutu ba musulmi ya mutu ba shi musulmi kullun tare da musulmi ana yi masa abin da za aka yashe ta ai kuna ganin salatu ga'ibi ko kun ga salatu ga'ibi a mutum ya mutu ga garin su can an yi mai sallah garin su kuma sai ku ga wani gari kuma sai ku ji wannan wadan uwanmu ne kaiwa ne tashi mu yi sallar gawa ga wani sai ku tashi dai gudan ku ya shiga gaba ku yi ta addu'a ku yi ta mai addu'a to in musulmi na kenan amma in ba musulmi na ba to ba a yi in ba musulmi na ba ba a yi to Allah yake a yanke alaka da mushrike gaba ɗaya warada annahayu an zalika fi hadithin akhrajahu al-bukhari fi sahihi wa muslim fi sahihi hani ya zo ga cewa ba a roƙa makahiri da an ka tabbatar da ya mutu don yana da rai ce Allah ya gafarta ma ubanka yana da rai kuma kahiri na abinda kaka ne Allah ya shirya shi Shi ne matsala da ya ce la gabar ayin shirka bi to manuwarka Allah ya shirya shi don in yana da rai yana shiryawa in yana da amma in ya mutu bai shirya, bai shiryawa. a wannan hadisi an sayi ibn masayib ana bihi kala lamma hadara aba dalib alwafati lokacin da mutuwa ta zo ma abu dalib ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya zo wuri nan. kun san ya wahala da maza Allah wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihi hatta usala bi turabi dabina kahirai sun taho za su kashe annabi sun zo za su kashe annabi ya ya takobi ne shi kahiri na ya ce wallahi lan ilai ka bi jam'ihim na rance da Allah duk taron gana su ba su kawo wurin da jam'in su ina da rai hatta uwarta da sai an ka kasan kwanci kittura da cikin tuɗa da fina an turbude ne in kan ban nan na mutu ko mi suka yi kowane kahiri ya sheko sai ya ga Abu Dalib sai zai ce ta baci dattijo ya yi to kai ya tsoro to kun ga yi ƙoƙari ƙwarai da gaske to amma lokacin mutuwa sai sai annabi ya zo ya iske shi lokacin da zai mutuwa Ja a hura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya zo ne kowace da 'yan dawu a ba jihar bin hisham wanda ya to sai iske fir'auna fir'auna zamani ne abu jihar zaune wurin baban gana shi da shi da abdullahi bin umayya bin mugira waɗanda duk wasu musulunta ba suna wuce yanzu a ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abi dalib sai annabi ya ce ma abu dalib amin na shi ya ammu Kun la ilaha illallah Amin ka ce la ilaha illallah kalimatan kalma guda ce ashhadu laka biha indallahi in shaida da ita wajen Allah in wada ma Allah ni a shaida kai musulmi na bada ta baba wa qala abu jahal sai abu jahal da abdullahi bin umayya suka ce ma ya abu dalib a targaba an millata abdul muttalib yanzu za ka walakantar da addinin ubanka addinin abdul mutsalif sai annabi ya shiru su ma suka yi shiru abu dalibi bai magana ba falam ya zala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya arida alaihi manzo Allah bai gushe ba yana maimaita mai qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah in ya faɗi su ko wa wa ya udani a bitilka al-maqala su ko sai su sake faɗin wannan magana yanzu a kar gaba an millata a abdul matsalif ƙarshe kalma abu ɗalibi ta ƙarshe hatta ƙala abu ɗalibi ahira ma kallamahu ha abu ɗalibi ya ce magana ce ta ƙarshe da ya musu magana muhammadu yi hankuri zuwa ala millati abdul matsalif shi zai mutu ga addinin abdul muttalib bai zanta wa ba an yaqula la ilaha illallah ya kiyarda shi wa la ilaha illallah wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa manzo Allah yace ama ku saurara wallahi la astaghfir annaka wallahi na rance da Allah sai na maka istighfari malam unha an ka inde ba hane ne ba game da kai ya fara istighfari to kun san ko da annabi ya zo duka abin nan makka dukan su ba musulmi na ba lokacin saboda haka yara sun musulunta amma uwayensu na da shirka kuma wasu uwayensu masu mutum shirkai da annabi ya kama istighfari sai su ma sun ka kama wa wayansu istighfari sai Allah ya ce a amma kana da nabi a wa ga annabi ba shi wa ga annabi wallazina amanu da wanda suka yi imani ay yastaghfiru lil mushrikeena su Allah ya gafarta wa mushrikai walau kanu uri qurba ko da mushrikai yan uwan su na zawi qaraba ka abi talib an nabi sallallahu alaihi wasallam fala yastaghfiru lahu ba'i mai istighfari wa kadhalika sa'irul mu'minina nuhu haka nan sauran mu'mine sai an kace su bari an ka su an zalika daga wannan an kace kar su koma istighfari da zawi qarabati ga yan uwansu waɗanda sun ka mutu li kamali maqata'ati bainal ummati muslima wal kafira don kammala yanke alaka tsakanin al'umma musulma da al'umma kahirai min ba da mata bayyana lahu bayan ya bayyana ga musulmi annahum ashabul jahim su kahiran da sun ka mutu yan wuta na yan wutar jahim ne ai annar bi amma tu ala kuhuri don sun rige sun mutu da kafirci dalika abin da yasa la anna Allah la yaghfiru an yushraka bi da Allah inda an kai shirka da shi da mutum ya mutu yana mushriki Allah yake bai gafara to in Allah yake bai ka to ka ce Allah ka gafarta ma wani kuma kajiya ce bai to laihina laihina haka nan wa ma kana istighfaru ibrahim Wa ma kana استغفار Ibrahim? لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله يكتب كنت أنت Ibrahima ya roƙi a gafarta ma ubana ya ce wa gafir la'abi innahu kana min ad-dallin ka gafarta ma ubana yana cikin matattu to sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima wannan istighfari da ibrahim yayi bai kasance ba la'abihi ga Baba ne illa an mu'idatu wa adha iya alqawli na yayi mai don ciyayi abin nan da kaulihi sa astaghfiru laka rabbi zan roki ubangiji na ya gafarta maka raja an yuslima fadai na ya kai musulunta tunda dare ne na yace zai maka istighfari ma bayan ya mutu ba falamma ta bayyana lahu annahu adulillah lokacin da ya bayyana gare uba ne ya mutu kahiri da mauti ya alkuhu ya mutu bisa ga kafirci ya gane makiyan Allah na tabarra min sai ya bara a gare bai kome mai istighfari ba wata raka da istighfar lahu sai ya bai mai istighfari to ya idan baban kana nan kana iya mai alƙawari kullum ka rufe Allah ya gafarta bai kana ni Allah ya shirya shi amma in ka biya mutu yana kahiri ka ka koma da fadi inna ibrahim la awwahun lalle ibrahim mutunna mai yawan kuka ga Allah kasirut ta'awuhi mai yawan kuka na ga Allah wa yi kinayatu ala fadli rahmati wannan kinaya na ga tsananin tausayi ne wa riqati qalbi da sanyin zuciya tai halimu ko mutum na mai hankuri saburun alal yana da hankuri ga cututtukan kahirai da suka yi mai su ta hammala makata ta abihi lokacin da ya daure yayyanki da ubane wata raka du'a kuma ya bari mai wata raka du'a lahu kuma ya bari mai addu'a ba da mata bayyana lahu annahu aduwwul lillahi bayan ya bayyana gare cewa uban gana shi aduwwul lillahi makiyan Allah ne walaysa lakum an tahtaju ba shi wa gare ku koyi hujja bil istighfari da yin istighfari da akarba ikon ga yan uwanku da ma fa'ala Ibrahim bai wa ku hujja da abin da Ibrahim yayi kabla an ya arifa halata abi kamin ya sa halin baba ne dai ya mai istighfari sai yana da yanzu da ya mutu ya san hali ne ya mutu kahiri sai ya bari wa ma kana الله يدل قوما بعد وما كان الله ليدل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ثم إن النفس لتشفق إن الله بكل شيء عليم ثم إن النفس لتشفق للي ريكنا توسيه alama sadara min haga abin da ya zo gare ta mina majamalatin wal istighfari ila aqarib wato na mu'amala da istighfari ga yan uwa na nahayi tunda wasu da sun ga annabi na yi su sai sun kai ga yan uwansu to yanzu gashi an ce an ce a bari to sai suna jin tsoro to mu da mun kai hoton da kana a ce a bari me a hukuncin mu don sun yi na nahayi wato akhadhu bi zalika ala annahu dhanbu suna jin tsoron a kama su da wannan matsayin laifi na son kai au amma za ya kuna aki wata zalika ko kuma me zai biyo karshen wannan wa qad mata jama'atu min almuslimina qabla an-nahy wasu musulmi sun mutu kame a yi hani ana istighfari ga yin istighfari ga ga mashirikan da sun ka mutu wasu musulmi sun mutu suna istighfari to fa ma huwa mawqifuhum ba'da an-nahy to yanzu tunda yi hani ne a matsayin su sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahu ai Allah baya baya hukunta mutane da hukuncin batatu bayan ya shirya su ba da idh hadahu lil islam bayan ya shirya su ga musulunci hatta yi bayyana lahum ma yattaquna sai ya bayyana musu abin da za su kare kansu min amali na aiki fa la yattaquhu ba su kare kansu ba sannan fa yastahiquna al-idlala su hana su cancanta da bacewa tunda aikin warko bai hana musu yi ba don haka ba su da laifi yanzu da ya bayyana musu ma taƙuna abin da za su kare kansu in sun ka koma yi yanzu na sun kai laifi in allaha bi kulli shay'in alim wa allah masani na da dukkan komi wa minhu mustahiqul idlal wal hidayah cikin iko ne ya san wanda ya cancanta a batsayi ya san wanda ya cancanta a shirya shi ka sa mu cikin wa'anda ka san sun cancanta a shirya su yara mu inna Allah lahu mulku samawati inna Allah lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa ma lakum من دون الله من ولي ولا نصير ولما أمرهم بمقاطعة كفرهم a mai bukata a ku fara albarka lokacin da ya hane su ya ce su yanke da kahirai gaba dai walau kanu uri qurba ba ko da yan uwansu ne to bayyana lahun sai ya bayyana musu inna allaha lahu mulku samawati wal ardi lalle allah shi da mulkin sama bakwai da ƙasa yuhyi wa yumiitu allah na raya wanda ya ga dama yana kashe wanda ya ga dama wa ma lakum ayyuhal mu'minuna min dunillahi ya ku mu'mine ba ku da wani allah min waliyin wani waliyi ya ku min wanda zai kare ku daga allah ai min al wanda zai babu waliyin da zai hana Allah ya bashe ku in ya rubuta bacewar wala nasirin ba ku da mai taimako yamna ku an durri wanda zai kare ku daga azabar Allah in ta zo da albarka sunayenka Allah ba mu da kowa sai kai Allah ka kare mu ga duk abin da zai kai mu ga alama Allah ba mu da kowa sai kai Allah ka aza mu ga duk abin da kaka kasu kana yarda da shi Allah ba mu da kowa sai kai Allah ka gafarta mana ba mu da kowa sai kai Allah ka warkar da mu daga shiruta kowace iri ba mu da kowa sai kai Allah ka ba mu kariya da tsawonka. ka kare mu daga sharrin duk wasu masu nema da shi a ga kanmu da garuruwan mu da ƙauyukan mu duka Allah ka ba mu kariya da tsaron ka ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka gama mu da lailatul kadai. Allah ka gama mu da lailatul kadai. Allah ka gama mu da lailatul qadari kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah a kun san duk shekara akwai na abin da kuka taimakawa da shi don a sha'anin marayi to marayi lokacin da ake dan gabatar da abin da aka yi musu ya yi wa kusa saboda haka kuyi yi shiri ba su da za su gabatar da asusun nasu ba a ku yi shiri da sun kawo da za su gabatar sai a ce fito da taimakon ku yanzu dai ba su haɗu ba sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam Ala'amu salli ala muhammadun wa ala'ali biyu wasu ajiyo salli. Ala'amu salli ala muhammadun wa ala'ali biyu wasu ajiyo salli. Ala'amu salli ala muhammadun wa ala'ali biyu wasu ajiyo salli. Ala'amu salli ala muhammadun wa ala'ali biyu wasu ajiyo salli. Ala'amu salli ala muhammadun wa ala'ali muhammadun kama salli ala Ibrahimu wa ala jina in na ke hannu da masu yi. Ala'amu ma barika ala muhammadun wa ala'ali muhammadun. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنا روقك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مقامنا الله كغافر تامنا دكان بنبم تقارا من إيماني تقارا من لاهيا mutum da ka taimake mu ka kare mu bayan kamarayi Allah ka ba su gudunmawa da taimakonka Allah ka sa su samu gudunmawa fiye da wanda sun ka saba samu kuma Allah ka yi tarbiyyar su da kanta Allah ka shirya su ka sa musu albarka Allah ka hake mana su ka tsare mana su da albarka sunayenka ka shirya mu ka shirya mana namu diya da mata yamu da zuriya mu ina wa mil kiyama duk ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka kare mu ka kare su daga shari kowane iri Allah ka kama yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya saboda albarka sunayenka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu ka warkar da bayinka musulmi ko ina suke ka ba mu kariya da tsaronka ka tausaya mana ka zaunar da Najeriya lahiya ka zaunar da Arewa lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan nama da ƙauyuka ne ka ƙara mana kariya da tsaronka laila wa nahara ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare makarantun ne da masallatayenmu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tahiyoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka tusa ya mana ka anka mana addu'a mu Allahumma ghfir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات